Tare da sallama a gare ku da fatan kuna lafiya yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya fm sai kuma ta mu na Facebook Live a yanzu haka ko kai tsaye ta yanar mu a voahausa.com. Masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Safina sada so dangi, da ni Maryam Bashir Bugaji. Masu sauraro yau Juma'a 27 ga watan Janairun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi har ma da zamantakewar yau da kullum. Inda yau za mu dubi alfanun zaman tare da karɓar baki a cikin al'ummarmu. To musamman ma in aka ga yadda duniya ta zamo wuri ɗaya ko kuma ta dunkule ta zamo 'yar karama kamar da suke cewa global. inda mutane iri-iri na zaune a wuri daban-daban kuma suke samun zama tare da rashin jituwa a dalilan wasu bambanci. na farko zan ce akwai jahilci jahilci na sanin wane ne ma mahalicci. idan kuwa muka kashe wannan jahilci na sanin cewa duk ɗan adam halittacce ne na ubangiji rai ɗaya ne iri ɗaya ne jiki na mutum iri ɗaya ne duk gaɓoɓi na jikin mutum iri ɗaya ne ko da wani addini kake ko da kai wani ƙabila ne idan ko muka fahimci wannan babban guri to na tabbatar babu wani malami ko limami ko fasto da zai zo ya gaya min wani abu daban banda wadda ya wuce na mahalici Yau kai tsaye za mu tattauna tare da ku bayan mu ji tattaunawar matasa tare da Zainab Babaji eh, daga Jos a zauren muhawarar yau da gobe. Zainab Babaji ta tattauna da wasu bayan Allah game da amfanin zaman tare da muhimmancin karɓar baƙi a cikin al'umma domin samun ci gaba. barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a wannan zaure da za mu tattauna alfanun da al'umma za su samu idan suna cuɗanya tare. A zaurenmu na wannan karo muna da Mr. Peter Sallau Indoci da kanen rampam sai Alhaji Sale Zazzaga waɗanda za su tattauna mana akan alfanu ko kuma amfani da al'umma za su samu idan suna tare ba tare da ah, la'akari da bambance-bambancen da ke tsakaninsu ba. To zan fara da kai Mr. Peter Sallau. Waɗanne amfani ne al'umma za su samu idan suna zama tare? To abu na farko da zan ce amfanin da za a iya samu idan ka fahimci juna na ɗaya za a sami zaman salama. Ita salama ko ba abin da ya wuce wannan wannan guri. In babu salama babu harka ta rayuwa. So salama ita ce ta farko. na biyu za a sami ci gaba kowa zai ci gaba da harkar neman halaliya na abin rayuwa za ka shiga inda ka ga dama za ka shiga inda ka je za ka je ka shiga ba wani fargaba so ina ganin wayannan abubuwa suna cikin masu yawa wadda zai iya kawo ci gaba domin kuma ba zaman lafiya ba kowa zai kasance cikin gida ne cikin ɗaki abinci ma mutum ba zai iya ci ba domin babu salama kaga duk wannan abu idan muka fahimci wannan zai kara mana hanyoyi masu yawa na ci gaba na farko kenan wayannan ababa sauran suna nan da yawa da za a iya yi wanda zai kawo ci gaba amma muka fara daga nan fahimtar juna da salama sai a ci gaba to barin zo gurinka alhaji sale zazzaga waɗanne alfanu ne za a samu idan al'umma suna zama tare eh to a gaskiya zamantakewan mu zai kawo abubuwa da yawa ba da ma kaɗan ba na ɗaya za a samu ci gaba na tattalin arziki za a samu ci gaba na ilimin 'ya'yanmu da ilimin kanmu don bayan da za mu yi mu zauna ƙabila ɗaya in ka zauna da wancan ƙabilan da wancan da wancan ilimin ma zai fi daɗuwa. kuma ci gaba za a samu ci gaba a ƙasa wanda ya zama dole mu zauna tare kasuwancinmu zai bunƙasa bayan da za ka yi kai kasuwanci da kai da al'ummanka kaɗai ka ce wai za ka samu abin da kake so dole sai an haɗu da addinai daban-daban da ƙabilu daban-daban kafin a yi kasuwanci a fahimci juna. Madam Kanin Rampam, ke ma ina naki ra'ayin game da alfanun da al'umma za su samu idan suna zama tare. idan kika bani izini zan so in ba da wasu misalan rashin jituwa da mukan samu a ƙasar mu a Najeriya kwanan baya na fito jihar Adama wani taron bita sai wani dan uwanmu daga arewa ya tashi ce shi a cikin aikin gwamnati da ya kai shi kudu ya sami damuwa sosai matsayi da aka bashi suka delay ɗinsa suka hana shi wasu ababen da ya kamata ya more gida da ma ofishi inda zai shiga ya aiki aka nuna masa bambanci ya tashi ya ce shi fa gaskiya yana gani a ra'ayinsa kowa ya zamansa 'yan arewa su yi zamansu 'yan kudu su yi zamansu ya ce shi in an tura wani dan kudu ko ni daga wani gefen najeriya zuwa arewa kuma a matsayin da yake ciki wai ko shi ne zai sa hannu a bashi abin da ya kawo shi shi ba zai bayar ba don shi ma wahalan da ya sha misalin rashin jituwa kenan kuma wannan ba wai jiya ba yanzu hakan yana faruwa to sai ya juya wannan hiran taron bitan da za a yi wajen sa'o'i uku akan yanda za mu fi samun jituwa ba kabila da za ta ce ita kaɗai za ta iya zaman kanta mu hakan nan mun zama tarayya ɗaya to me tarayya taro ake nan kuma zaman tare za a iya ce eh akwai wani kabila da eh an san su da noma sun yi ilimi suna da likitoci suna da abu sana'o'i masu sana'o'i da aka sani da za su iya zaman kansa amma mun san ba za yi daɗi ba ni na yi tafiya faɗin kasar nan jihohi ɗaya ne ban shiga ba kuma duk inda na je na ga ƙabilu daban-daban yadda suka zo tare suna taimakawa juna garin neman abinci garin neman soyayya garin neman kamar yadda ake ce da wasu ma rani mm. ana neman sauki eh na ga hakan ya fi mm. idan aka ce a mu mu keɓe kanmu don mu daga arewa kaɗai ko kuma a mu biron kaɗai ko kuma hausawa kaɗai ba zai yi daɗi ba eh ko da ma za mu iya ce muna da komai amma yawancin kabilu a ni ganina ba su da komai da komai da za a ce eh sun isa su yi zaman kansu su mm. kaɗai dole muna buƙatan juna to a fannin kasuwanci idan muka ce za mu yi gaba a ƙasar nan gaskiya sai dai ko mai aiki tare da juna yanzu haka a mu za mu iya ce akwai wasu ƙabilu da an fi saninsu da wasu sana'o'i sana'o'in kayan gine-gine akwai wasu ƙabiloli da za a ce eh, an fi saninsu da su kamar inyamare yadda muke ce da su mu daga kudu a ce ko spare parts kenan ba mm, mm, eh yawa sai da kaya ko kayan motoci amma kuma kasuwanci na abinci an fi sanin yan arewa mm. da wannan na je enugu na ji daɗi da naga ga yan uwanmu hausawa ana hulɗa da su aka ce in ba sa nan ai za a wahala na je lokacin da ake argungu na je na ga inyamare yarbawa waɗanda sun zaunu a tsakanin Sokoto da Kebbi. Eh su kuma ba su san ko ina ba gidansu kenan. Na ji daɗi. To wannan ya nuna cewa ana fi samun cin gaba idan mun yi gaba. Sannan kwanan baya akwai wata 'yar uwanmu ba fulatana daga Sumayya a Kano. Ta in inyamuri. To kin gani kuma ana zaman lafiya. To kin ga aurayya sun haɗa mu an fi hulɗa an fi kamar yadda eh, malam fita ya ce salama da salaman nan fa mun fi cin gaba akwai wasu shiyoyi da shirye-shirye da gwamnati takan sada eh wa 'yan kasuwa kamar yanzu an ce ana neman 'yan kasuwa kananan masana'antu kamar dubu goma a kasar mu gaba daya idan aka karfafa su su za su iya karfafa saura za su iya ba da aiki da matasa ke nema mun riga mun yi nisa gaskiya ba yanda za a ce wai kawai kowa ya zaman kansa a fannin siyasa fa a nan kama a ce ko a jihar plateau wani ya tashi takara zai ce kawai yan biram su jefa masa kuri'a a'a da yarbawa hausawa fulani duk kuri'un kowa ake so a yi gaba to yadda nake gani ba wanda zai iya ce shi a zaman kansa kabila ɗaya ma kaɗai ya ishe shi ya cika ma burin da yake so ya cika ya ji daɗin rayuwar shi to mun gode to malam fita zan dawo gare ka a lokutan baya mun sami matsaloli musamman a nan jihar plateau wanda ya kai waɗansu unguwanni sun ware kansu daga waɗansu za ka iya tuna waɗansu alfanun da ake samu a daidai lokacin nan da ake zama tare da kuma wato rabuwan da aka kawo mai haddasa eto eh abin da zan iya cewa nan abubuwa da suke haddasa wannan irin tsatsaguwa da rarrabuwa na farko zan ce akwai jahilci jahilci na sanin wane ne ma mahalici idan kuwa muka kashe wannan jahilci na sanin cewa duk ɗan adam halittacce ne na ubangiji rai ɗaya ne iri ɗaya ne jiki na mutum iri ɗaya ne duk gaɓoɓi na jikin mutum iri ɗaya ne ko da wani addini kake ko da kai wani ƙabila ne idan ko muka fahimci wannan babban guri to na tabbatar babu wani malami ko limami ko pasto da zai zo ya gaya min wani abu daban banda wadda ya wuce na mahalici idan ko muka samu wannan kyakkyawan fahimta cewa mu halittattu ne na Allah mu ɗaya ne ya zama ta akwai ɗayan taka bambanci na ra'ayi na tunanin bautawa Allah wannan na ganin ra'ayi ne na mutum idan ko mutum na da wannan ra'ayi ya rike ra'ayinsa ni in rike nawa mu kuma yi tafiya tare mu ci abinci tare mu yi hulɗa tare eh mu je wajen wasanni tare mu buga kwallon mu tare eh mu je kasuwa tare mu je makaranta tare mu je wajen sana'a tare zai kawo mana kyakkyawan saduwa da tafiya amma irin wannan in ba mun kashe jahilcin nan ba to zai dada kawo tsatsaguwa muna abubuwa ra'ayi wannan ya kawo maka wani ra'ayi ka ɗauka wancan ya kawo munan ra'ayi ka ɗauka to shi ne ke ɓata zamantakewa ƙwarai da gaske. to alhaji sale zazzaga an samu matsaloli a baya musamman ma a nan jihar plateau kamar yadda shi eh, malam fita ya yi magana waɗanne illa suka yi mana a cikin al'umma da mu da kuma 'ya'yanmu ma waɗanda suke tasowa? E to, a gaskiya eh, da matsala da aka samu a jihar Plateau baya da ya wuce ya mana illa sosai saboda ya sa 'ya'yanmu sun san menene makamai. Ya sa 'yan uwanmu sun san menene fitina mutumin da ba zai iya ɗaga hannu ya zagi baban shi ba sai ya ɗaga hannu ya zagi baban wani. wanda wannan kuma ba tarbiyya ba ne na asalin arewacin najeriya wanda a gaskiya idan za mu duba mu gani cewa duka ƙabilunmu na arewacin najeriya ba ƙabilan da take son tashin hankali a baya babu shi amma yanzu dalilin siyasa dalilin shugabanci ya zo ya kawo mana wasu rudaniya tsakani a cikin addinanmu kuma akwai malamanmu da wasu fastocinmu da ba sa gaya ma mabiya gaskiya idan za a fito a yi karantarwa a bisa ga karantarwar ƙur'ani ko na bible za ka samu da ba za a samu matsala ko guda ɗaya ba wanda ya kamata mu duba baya kafin lokacin mulkin siyasa kafin lokacin mulkin siyasa ba wannan abubuwan gaba ɗaya ana nan 'yan kasuwa na kasuwancin su manoma na noman su fulani na kiwon su ba wani mai atakin wani amma 'yan siyasa sun zo sun sa wani abu a zukatanmu wanda ya zama dole mu cire shi domin mu zauna al'umma ɗaya ƙasa ɗaya addini allah ne mai addini in ka je kai ka sai ka bar ma allah kyan halinka sai ya sa wani ya ji sha'awan addininka amma ba sai ka je ka ce a guje wancan a guje wancan a koma ma wancan ba a kyala kowa ya kasuwancin shi manoma su yi noman su makiyaya su yi kiwon su da haka ake kuma ba a samun matsala wanda a gaskiya yanzu idan za mu fito mu ce duka kabilun nan akwai ƙabilan da ba ta da makami domin ɗan uwanta to mun jahilci kanmu ya zama dole wannan ma ba tarbiya ba ne an samu ci baya sosai kuɗin da ya kamata ka sai abinci ka je ka sai makami kana gadin dan uwanka wannan ba ci gaba ba ne To, na gode. Uh, Madam Kanin Rampam, akwai matsaloli da ake samu a cikin 'yan kwanakin nan musamman a bangaren jihohin kudancin Kaduna, waɗanda akan danganta su da bambancin tsaka al'uwa wato bambancin da ke uh, tsakanin al'umma ƙabilu ne ko dai addini ne a ganin ki me ke janyo irin waɗannan matsaloli na ɗaya zan rikicewa jahilci da kwaɗayi don ina ga mun ba wa wasu 'yan zigi mu ne su ziga mu ko su ruɗe mu shi yasa har za mu iya ga juna cewa mun bambanta da yadda ba za mu iya zamna tare ba sai dai mu hallaka juna kuma inda jahilcin ya shigo kenan yi eh, a fadin ƙasar nan yawace yawacen da na yi da zaman da na yi a jos ban ga wani kabila da ba a samu addinai daban-daban a cikinsu ba har ga kudu ni a cikin iyalina akwai yayuna musulmi ni kuma ina kirista. yan uwan ciki ɗaya akwai addini daban-daban sai na zanna na yi tunani ya za a ce yanzu aka fara wani abu wai kan bisa ga bambancin addini wato ni in ɗauki wuka ko bindiga in hallakar da nawa na ciki ɗaya to inda na ga jahilcin ya fito kenan shi yasa na ce jahilci da rashin ganewa da kuma ko kwaɗayi don idan wani ne ya kawo kuɗi ya ce a'a a yi kaza a halakar da juna ina ga kwaɗayi ne sannan kuma kamar yadda abokai hira na suka faɗa yadda waɗansu shugabannin addininmu ba sa fitowa su gaya mana gaskiya akan cewa zaman lafiya ya fi komai ya zama har muna ganin addinan juna Addinin fitina addinan kisa to ba haka muka tashi ba a yaya yanzu komai zai canza to ina gata kudancin kaduna kamar yadda aka yi a ta plato da wasu sashen ƙasan nan rashin ganewa da jahilci ne kuma rashin tunani mai zarfi don idan muka zamna muka yi tunani za mu ga cewa ba zai taimaki kowa ba kasuwanci bana na sayawa kuma kasuwanci shi yake taimaka mana abin da muke tashiwa mu kullum mu sha ruwa mu nemi abinci kai mu zamna mu ci abinci ko da wani hulɗa muke kasuwanci ke tuka komai kuma na tausaya wa 'yan kasuwa don komai ya saya an ce 24 hour curfew mm-hmm. ba motsi 'yan kasuwa na kuka daga addinai daban-daban idan muka zanna muka yi tunani za mu ga cewa gaskiya bai da amfani don wani ba zai ce a'a don ni ina addini kaza na je na sayo kaya dubu dubai nawa in ba su sun rube kamar yadda tura suke cewa yawancin yan kasa suna ce bai makin musu sens ba ba su gane ba ba zai kai mu gaba ba to ina ga kwaɗayi da jahilci da rashin tunani idan muka zamna muka yi tunani za mu ga cewa bai da amfani sannan kuma ta fannin a ce ko kabilu a'a makiyaya ne suka shigo gonaki aka fara saboda haka duk kowane bafulata ne bai kamata a zamna da shi ba duk zancen nan bai taso ba mutane na kuka don a cikin fulani akwai addini daban-daban wato in ki fulata ne don shi fulata ne ko da addinin mu daya addinin kuma bai koya mana haka ba eh mm. to ina ga rashin haƙuri kuma da juna mm. Mm, yakan jawo wannan eh yadda za a ce dole sai an rama ko yara ne ma yaro wani karami makiyaya ya shiga gonan wani awaki ne ko a'a wane ne dabbobi sun ci menene ba a yi haƙuri ba a je a kawo iyaye a fara dambe wani ya cire wuka har ya kai ga kitsa har ya kai ga al'ummai daban-daban su ce a yi yaƙi kawai rashin haƙuri ne. Eh. Ta mun gode. Plateau ai sun yi magana kan sosai. Eh. wasu fa za mu kwashe muni da safina mu Ku goma gidan ku. Amma dai eh, amma amma dai kuma kwa tattaro kuna da ku kuma naku ya je ina. Kuna towa ci wasu su je su cika lawo. Kuma safina da masu sauraro mm. ku muna taya Usman da eh. Zainab gaskiya mm. shekaru goma da aure Allah Allah ci gaba da Allah ya kara danƙon soyayya amin amin amin Allah nuna muku na na eh, ɗari. Eh, a ah, mun shekara <laughs> ɗari a ah, Maryam ke ah, kuma. To ke kuwa. Labarin <laughs> ɗari ta yi yawa. A ka zo duniya ka tafi baka da mamora ai shi ne ka mora zuwa duniya. Ina tsufa ta kuma Allah ba mu tsawon rai da lafiya. Amin amin magana kenan. <laughs> To yanzu lokaci ya yi da zamu ba ku dama ku kanku masu sauraron mu domin ku tofa albarkacin bakin ku game da karɓar baki da zamantakewar tare. Lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mm. dai Usman mutane ma kafin ma eh. na riga sun rubuto sakonnin su a ma shafin mana na eh. Facebook ma. Eh to muna da wani akan layi ne? Eh to tukunna. Eh, hello? Hello? Eh salamu oh, alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana? Eh kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri. To barka da dan Asabe. To ina yi bakin ku barka da zuwa. Eh to suna ansawa har har sun gama tattaunawa sai mako mai zuwa su karasa mana. Eh, eh to me zaka ce a game da wannan magana ta karɓar baki? Da zamantakewar yau da kullum. Wannan maudu'i naku na yau a ya zo daidai lokaci domin idan muka dubi halin da Najeriya take ciki mm. na rashin zaman lahiya 'yan siyasa sun zo sun haɗa kan mutane ana ta kashe-kashen juna domin mm. biyan bukatunsu. Mm. To gaskiya ina kira ga 'yan Najeriya don Allah don annabi mu kai zuciya nesa babu addinin da ya yarda da haka kawai ka ɗauki makabi ka kashe mutum ba tare da wani laifi ba addinin musulunci ba addini na tilas ba haka addinin kirista don Allah don annabi mu yawa fa maka mu ruwa mu ji tsoron Allah idan ba mu ji tsoron Allah ba to mu sani akwai hisabi gobe kiyama idan kirista ya cuci musulmi akwai hisabi idan musulmi ya cuci kirista akwai hisabi da fata za a tashi lafiya to mun gode to mun gode mm. sosai yawa to kina da wani ne eh hello to na ga mun rasa shi kenan ka fa um, sakonni mm, ga baban gida Aliyu Rajau ce a wani sa'ilin karɓar baƙi ba tare da bincike ba matsala ne amma inda bincike wato ta hanyar binciken ɗan wani gari ne ko ɗan wace ƙasa ce shin manufar mutum akwai kyakkyawar manufa ko na ci gaban al'umman nan da ya bakunta? Mm, to mun gode da sakon ka wani daga zuru ne kan layi kai eh, ai dai hanyar ta <laughs> salamu alaikum da wa muke magana da wa alaikum assalam wa rahmatullah kuna magana da abdullahi muhammad barga daga zuru To <laughs> Malam Abdullahi menene mm. menene ra'ayinka game da karban baki? To na shine ina son da Allah mu haɗa kai ya zamana da musulmi da kristan da ɗan gargajiya duka ya zama na an zam tare saboda a samu zaman lahiya a ƙasa najeriya gaba daya to mun gode mala abdullahi muna godiya sosai to ga wani ma salamu eh, alaikum hello alaikum Yawwa, wa alaikum To, kana ji? Lawan ne daga kuta jihar Neja, karbar kuma Kiroro. To, to, daga kuta lawal kace? Lawan daga kuta, oh. karbar kuma Kiroro na jihar Neja. To, no sare. <laughs> Eh? Noi sare. Kaga ma anyan lijam. <laughs> Jamsa zo na shawari. Yawa, jamu. Eh, sanne sanne. To, muna jin ka me ka dangi? Ya Amurka. Lafiya. Lafiya kalau. To menene ra'ayinka game da karban baki? a ra'ayina dai don an taɓa wajen manya yan siyasa shi yasa suka suna yin taro kullum yana taɓa mutane amma ba su komi ba a yanzu dai manya suka hana magana. Hmm. to muna godiya sosai. amma dai yanzu ya kamata a taura a daina wannan yaƙe yaƙe. to Allah ya sa gaba mu Najeriya ba mu ci gaba ba zai ma mu Fulani. <laughs> to Allah ya ciyar da mu gaba mun gode sosai lawan. to Fulani ma ba za mu samu yin magana ba A gashi gashi yanzu kayi dangi. <laughs> Gashi na manjaka. <laughs> To bari mu je taraba. Salamu alaikum. hello na taraba ina ga mun rasa shi mm. salamu alaikum wa alaikum salam Hello, salamu alaikum. Kuna magana da Ahmad Suleiman Bajoga. To, sannu Amala Ahmad, menene ra'ayinka game da karɓar baƙi? To, karɓar baƙi dai abu ne mai mahimmanci musamman ma ga addininmu. Addininmu ya nuna mana cewa duk inda bako yake bakonka annabinka. Mm. So, to shi dai ba ko a ina dai rahama ne to abin da za mu kira hankalin mu shine mu kowa dai ya zama to abu ne ya zanka rinka kiyaye dokoki na bako wanda in a mutum yayi musamman ma a ce a karatun addinin islama mu da muka karanta wurare da to to mun gani masa wannan line eh. mm. hello hello ni ne mai suna yakubu zira daga micika to yakubu micika barno kenan a ah, daga adamawa a ah, adamawa o oh, Micika. Eh, oh, to muna jin ka barka da warhaka. Wallahi gaskiya mu muna son haɗin kai da kome da kome in na duba a zama mu da muna jimeta ana irin sallah ana hmm. shiga gidan musulmi a yi a ci abinci a shiga gidan kristaran christmas a ci abinci wallahi gaskiya zamanin da kyau kamar yadda wani dan hmm. wani ya fara. Mm. lokacin da yakan yafi daɗin zaman a ah, ya mm. katse ko mm. kin ga magana da ah, to mun gode sosai mun gode kwarai to to kin ga magana da tana da muhimmanci sosai kam kin ga magana aje in ana kirismeti ka ci abinci a gidan kiristoci in ana sallah su zo su ci a gidanka shine zaman taron kuma eh. shine ake kira ah, a laraba ko ce malamai suke cewa mukarimar halak kyawawan halaye a tsakani haka kuma peaceful coexistence wanzar da zaman eh, lafiya haka <laughs> so Hello? Da wa muke magana? Hello? A ah, to ai wannan rediyon ka ba ta bari mu ji To ai rediyon ka ba za ta bari mu ji ba. Hmm. hello a ah, na ai wannan rediyon shi tana kunne ne kawai to ga wani fa yan mm. sakonni maryam mm. eh na ga nan biye da mu eh, kam eh wani wani ya ce wani hamisu ya ce yan siyasa su ji tsoron Allah su yi adalci mm. da muke magana da assalamu alaikum ga wani akan layi ko to na ga ya ya ya dire Eh, ya yi magana akan 'yan siyasa su ci tsoron Allah wurin kasu dinga zuga mutane wurin tashin hankali a karɓi juna kuma da sauransu mm. to ina ga mm. dole mu tsaya da wayan na haka saboda eh, lokaci to makaranto na ma ga sakonnin mutane da ke facebook ma da ke biye da mu mm. um, akwai wake ne eh to to kafin ki zakulo ga wani manan Muhammad Nuhu yace ba a samu ci gaba ba a ko ina a duniya sai da bako mm. sannan eh, wani Muhammad Muhammad yace jama'a mu yi hakuri da juna mana Eh. To ga Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce Hausawa dai na cewa bako ko eh, bako rahama ne saboda tabbas zama tare da baki mm. ba karamin ci gaba yake kawo al'umma ba da kasar baki daya. Haka to mm. akwai Abdullahi Sadiq wannan shiri yana da matukar muhimmanci wajen wayar da kanmu akan zaman lafiya to muna godiya eh, Abdullahi Sadiq mm. sai akwai fa'iza Adamu ta ce bako abun so ne. to amma fa bako na gari yawa in tuna mm. mata <laughs> saboda idan ba bako na gari ba sai shiga an samu damuwa kuma bakon ka eh. annabin ka ne ake cewa haka ba shi mm. bakon ka annabin ka yi eh. mm, to eh. ah, to Rijus kan ce ka dole a bar mu ko <laughs> eh haka saboda lokaci ba eh. to ma sauraro kuna iya tuntubar mu a shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata ko kuma a biyu mu a shafin mu na Facebook da Twitter to anan kuma shirin mu ne wai kammala sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu sake juyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da Safina Sada Dangi da ni ah, da kuma ah, Julie Grisham da ta bada umarni da ma injiniya injiniya Mark Ferguson da Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu kai tsaye ta Facebook Live. Uh, da ni kuma Maryam Bashir Bagaje da uh, nike ce muku a huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro